أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيو kwanan wata takwas ga watan zulhajji shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda shi ne dace da sha uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun da muka saba muna yi a wannan masallaci mai albarka na masjid ihya'u sunna a kofar nasarawa a cikin tsakiyar garin kano insha Allah muna fatan abin da muke faɗa cikin wannan littafi Allah mana albarka ya ba mu iko aiki da shi wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya mana afuwa da rangwame a ciki idan ba manta ba muna kan gabar magana ne ta takwas magana akan wasiya malam ya ce ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين فإن لم يوجدا فرجلين من غير المسلمين idan mutum zai wasiya ana so ya kafa shaida akan wannan wasiya ta ya samu mutane musulmi guda biyu adilai waɗanda akan sifanta su da sifa ta adalci sun nisanci kaba'irar zunubi kuma mafi rinjayen saga'ira ba sa aikatawa ba fasikai ba ne ba ba kuma 'yan bidi'a ba ne ba sannan kuma ba kafirai ba ne sannan kuma ba yara ne ƙarana waɗanda ba su kai a kafa shaidar su ba wannan shine sharaɗi na samun adalci idan ba a samu guda biyu adilan ba to sai a samu wasu guda biyu waɗanda ba musulmi ba a matakin farko a samu musulmi idan ba a samu musulmi ba a iya yin shaida ɗin da waɗanda ba musulmi ba ala an yustawsaqa minhuma inda shakki bi shahadatihima hasba ma jaa bayanuhu fi qawli Allah tabaraka wa ta'ala amma waɗannan ya zamanto an wato amintu da su su kafiran da za a saka guda biyu su zama sa su ba da shaida akan wasiya ya zama an amintu da su an yadda da su musamman yayin da ake shakka akan ainihin wato shaida su kamar da yadda ya zo bayani a cikin alkur'ani mai girma da Allah yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhal amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين هكا الله أنبت أتكين سورة المائدة آية تدريد يا هزوة آية تدريد تقص الله ملوكين سركي يا كفا منا ainihin wato doka yayin da mutum ya zo mutuwa zai yi wasiya to ya kafa ainihin wato shaidu da za su ba da shaida kan wasiyar da ya bayar ko da bayan ya mutu ne. a samu wato mutane guda biyu a adalai kamar yadda ya faɗa idan ɗayan ku mutuwa ta zo masa to ya samu shaidu guda biyu daga cikin ku minkum na ana nufin minal musulmi ko kuma aw akharani min ghairikum ko kuma wasu waɗanda ba ba ku ba mana waɗanda ba a cikin musulmin suke ba ghairikum ana nufin min al-kuffar kenan idan kuka yi tafiya a bayan ƙasa fa asabatkum musibatul maut mutuwa ta same ku amma zai iya wa mutum yana kan hanya yana tafiya sai mutuwa ta zo masa bai da wanda zai bawa wasiya sai wanda ba musulmi ba to zai iya ba wanda ba musulmi ba shaida idan mutum biyu ne waɗanda an amintu da su aka ce idan an ba da wasiya da za a tsayar da su bayan sallah a tambaye su wace sallah malamai da yawa suka ce bayan sallar la'asar tabisuna min da salati din nan wannan asala ana nufin sallar la'asar kenan kamar yadda da yawa yawan malamai suka faɗa me yasa aka ce sallar la'asar saboda ita ce sallar al da Allah ce hafizu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin bayan wannan kuma aka ce dukkan addinai har addinin da ba na musulunci ba suna mutunta lokacin la'asar suna mutunta lokacin la'asar shi yasa aka ce a tsayar da su a daidai wannan lokaci na la'asar saboda yana da kima wannan lokaci hatta a wajen yahudawa su su rantse da Allah tabaraka wa ta'ala dangane da abin da suka bayan na shaida musamman idan kuna yin shakka akan abin da suka faɗa kuma su ce ba su yi wannan dan a ba su wani tamani na duniya a ba su wani kuɗi wanda bai kai ya kawo ba kuma ba za su ɓoye shaidar ubangiji ba ko da kuwa ainihin wato suna da wata bukata tasu ta son zuciya ko da kwa danginsu ne na kusa suka ce idan suka yi haka to sun zamanto cikin al'asimi na masu saba Allah idan aka gane cewa akwai ha'inci shine fa in usira ala annahu mastahaqqa isman sai aka gane cewa waɗannan ba da suka ba da shaidan su ma akwai ha'inci a ciki to sai a sake samun wasu kuma ya fa ni makama huma. min alladhi nastahaqqa alaihim alawliyan sai a samu wasu cikin dangin mamaci sai su sake tashi su yi wannan rantsuwa fa yuqsimani billahi su rantse da Allah sai la shahadatuna ahqqu min shahadatihima wallahi shaidan mu mu dinnan mu biyu sun fi shaidan waɗannan wanda suka gabata kuma ba mu wuce gona da iri ba ba mu zalunci ba in mun yaka kuma mun zama cikin azzalumai Allah ya ce wannan shine fi kusa su kawo shaidan nan a fuskarta saboda kar su ji tsoron a juyar da ainihin wato ko za su ji tsoron a juyar da rantsuwarsu bayan sun yi wata rantsuwa din wattaqullah ku ji tsoron Allah wasma'u ku ji dokokin ubangiji tabaraka wa ta'ala wallahu la yahdi al fasiqin lalle Allah tabaraka wa ta'ala bai shirye da mutane waɗanda suke wato fasikai wannan ita ce ka'ida da Allah tabaraka ta'ala ya bar akan wannan wasiya ashe wasiya tana da muhimmanci saboda a kanta aka ce sai an samu mutane guda biyu shaidu su ba da shaida in ma ba a samu shaidun nan ba cikin musulmi a samu waɗanda ba musulmi ba su ba da shaida amma a ce mutum ya zo ya sakaci ya zo ya mutu bai rubuta wasiya ba duk waɗannan ayoyi gaba ɗaya da Allah ya bayani duk akan wannan wasiya ce wanda mutane yau suke ta sakaci a kanta أبو نتر وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي فلا تجوز لأنها منسوخة بآية الميراث وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم البيان في خطبته في حجة الوداع فقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث أما وصية da za a yi da za a yi wa dangi na kusa allazina yarisuna min almusi wanda suna cin gado daga mai wasiya wala ta juzu wannan bata inganta ba duk wanda yake zai ci gadon mamaci duk wanda yana cikin lissafin wanda za a ba wa gado ga mamacin da ya mutu to ba a yi masa wasiya ina maganin iyaye da an ce ana yi wa iyaye wasiya to an soke shine malam yace innaha mansukha saboda maganar yin wasiya wa iyaye an shafe shi an shafe ne bi ayatul mirasi da ayan nan da ta zo cike magana akan rabon gado faɗan Allah ta'ala yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu al unsayni Allah ya nemi ku wasiya dangane da 'ya'yanku namiji yana cin rabon mace guda biyu har yi ta lissafo duk waɗanda za su ci gado aka lissafa har da iyaye a ciki so daga nan sai aka ce babu ainihin wato wasiya ga mamaci ga mahaifi mahaifi ba zai ci wasiya ba dan yana ci wanda za a yi kowa zai ci gado kusan san damun wasiyan ana yi ne a ce to idan na mutu a tsakura abu kaza a ba wani a tsakura a ba wani a tsakura a ba wani a tsakura a ba wani mahaifina a bashi kaza a bashi kaza to kaga ai ba bukatar kai mai wasiya tunda yana cikin wanda za su ci gadar ka so sai ya zamanto kenan an shafe maganar yi wa mahaifi wasiya yace wa bayyana zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam atammal bayani manzo Allah yayi bayanin wannan bayani dalla dalla filla filla cikakken bayani a hudu ba sa da yayi a hajjin sa na ban kwana manzo Allah yana cewa inna Allah a'ta kulli dhi haqqin haqqahu lalle Allah ya bawa dukkan wani mai haƙƙi haƙƙinsa babu wani wanda Allah bai ba shi haƙƙin shi ba sai ce fala wasiyata liwarithin babu wasiya ga mai cin gado babu wasiya ga mai cin ga mai cin gado wannan magana ta cewa an shafe ainihin wasiya wa iyaye ayatul miras kamar yadda malam ya faɗa ita ce ta shafe wannan hukuncin wasiya sannan kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hiyal mubayyinatu lidalika ita ne mai bayani dalla dalla dangane da wannan share hukuncin yi wa iyaye wasiya kamar yadda yake ya bayyana a hudubar manzan Allah sallallahu alaihi sallama. sabani yadda wasu da yawa cikin mutane a yau suna ganin wai hadisin manzan Allah sallallahu alaihi sallama wato ba zai goge wato ainihin alkur'ani ba Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya masa rahama yake cewa an samu wasu sun mastaghalla ba'dun al-mu'asirin fa za'amu anna al-haditha hadithu ahad an samu wasu cikin malaman zamani suka ce ai wannan hadisin da yake magana akan babu cin ainihin wasiya ga iyaye ai hadisi ne ahad so sai suke ganin hadisi ahad la yanhaddu li nasl al wai hadisi ahadi bai isa shafi alkur'ani ba yace wa ma a hannun hadar zamu batilun tare da cewa wannan rayawa da wannan tunani da wannan ra'ayi ra'ayi ne batacce fi nafsihi yace li na sahiha anna hadith al ahadi yansukhu al qur'an sahihin zance ingantacciyar magana ya koyan wani hadisi ko ahadi ne yana iya shafa alkur'ani mai girma yace yace wannan shine abinda malamai suka tafi yace wa huwa annan nasikha inna huwa alquran duk da cewa anan din ma qur'ani ne shafi amma magana cewa hadisi yana iya shafi qur'ani eh tabbas hadisi yana iya shafi alqur'ani walau sallamna annan nasikha inna ma huwa alhadith wa huwa salisun lin salihun lin nasikh ittifaqan yace inda ba za mu yadda mu mika wuya cewa hadisin shine ya shafe ayar to ai hadisin ma ya cancanta ya shafi aya mana malam yana tabbatarwa cewa hadisi yana iya share aya alqur'ani yace li anna ulama jami'an talaqahu bil qabul saboda dukkan malamai na hadisi sun karbi wannan hadisin sun amince da shi sun yarda da shi bai da wata illa yace ala annahu hadisun mutawatirun ne kama yu'lam kamar yadda aka sani hadisi ne ma mutawatiri karbabbe a gurin malamai zancen ya zama mutawatiri kuma ana abin da ake so yan uwa su fahimta shine cewa menene na cewa wai hadisi ba zai shafi alkurani ba me illar a ciki a ka'ida a manhaji na ahlus sunna hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama sahihi ingantacce shi ma wahayi ne dan Allah tabaraka ta'ala ya yi bayani a cikin alkurani ya saukar da alkurani wa manzan Allah kuma ya saukar masa da al'ikima mu muka saukar maka da littafin Allah mu muka saukar maka da alhikima me alhikima as sunna as-sunna ma'ana hadisin nan shine sunna kenan qur'ani wahayi ne hadisi ma wahayi ne da dalilin qur'anin Allah yake cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha allamahu shadidul quwa manzo Allah baya magana da ra'ayi baya magana da son zuciya sallallahu ta'ala fata to baya magana akan ra'ayi baya magana akan son zuciya to kenan idan yazo ya faɗi magana babu magana shakka a ciki ko akwai shakka to wanda yake ganin hadisi ba zai shafa qur'ani ba to yana ganin kenan magana manzo Allah ba ta da wani karfi wanda kuma duka ayi qur'anin ta hanyar manzon Allah yazo hadisin ma ta hanyar wa ta hanyar manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallama yazo to zance ne mafi inganci abinda malamai ahlus sunna suka tafi akai shine ainihin wato hadisi din zai iya shafi alqur'ani idan dai ya inganta duk da cewa matsala ce ta sabanin malamai akwai waɗanda suke da wani ra'ayin ba wannan ba amma wannan ra'ayin shi muka fi goyon baya kuma shine malamai da yawa suka inganta Allah musu rahama malaman hadisi akhrajahu abu dauda wa tirmizi wa hassanahu wal baihaqi wannan hadisi imam abu dauda ya fadda shi da imam tirmizi kuma ya inganta shi da imam al baihaqi wa ashara li taqwiyatihi kuma yayi ishara dangane da karfafan wannan hadisi din wa kad asaba kuma lalle ya dace fa inna isnadahu hasanun hadisi ne isnadin sa ingantacce hasan wa shawahidun shawahidu kaseera inda albayhaqi yana da ainihin wato shawahid masu yawa a wajen imam baihaki kamar yadda ka duba majma'u zawaid um, a mujalladi na hudu shafi na 212 abu na goma yan uwa wa ya harumul al-idrar fil wasiyya كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث حرام ني أي تشوتا da cutarwa a cikin yin wasiya kada mutum ya zo yin wasiya ya yi cuta ya yi zalunci don akwai waɗanda in sun zo wasiyan sai su yi cuta sai su yi zalunci kamar yaya kamar misali mutum ya yi wasiya ya ce kar a ba wa wani idan na mutu kada wani ya ci kuɗina. ko kada wani ya ci dukiyata kuma yana cikin maciya gado duk kudinka alhaji duk ka alhaji duk abin da Allah ya baka da matsayi da daraja baka da hakkin ka hana wani in dai ɗanka ne ya tabbata ka ne ya ci ka. ko mun taurin kan da yake maka ko mun rashin ladabi da yake maka dan raban gadon nan Allah ne ya raba so kada wani saboda baya shiri da 'ya'yansa ko baya shiri da wani ya ce kada a bashi ba bayi da hakkin yi wannan wannan shine ake ce da shi al-idraru fil wasiyya cutarwa a cikin wasiyya aw yufaddal ba'dhum ala ba'd fihi liqawlihi tabaaraka wa ta'ala lirijali nasibun mimma taraka al-walidani wal nisa'i وللنساء نصيب مما ترك wal والأقربون مما قل منه او كثر nasiban مفروضا yace ko a fifita wani akan wani kamar misalin wani ya zo ya ce to a cikin yayana da Allah an zo rabon gado wani a ninka masa sama da na wani baka da aiki baka da yanci baka da haƙƙi ko wani ya ce mata ta wance na fi santa a bata kuɗi da yawa ko wani ya ce wance bata da kirki bata kyauta mu in kun zo ku hana ta bai da yanci wannan shine al-idrar fil wasiyya saboda Allah shi ya raba gado للرجال نصيب مما walin nisa'i والأقربون وللنساء نصيب مما lalle maza suna da rabo dangane da abin da iyayen suka mutu suka bar musu da dangi haka kuma mata ma suna da rabo dangane da abin da iyayen suka mutu suka bar musu da dangi kaɗan ne ko mai yawa wannan nasiban mafruda rabo ne daga Allah kuma na wajibi na tilas na dole kada a zalunci to a nan gurin a wannan gaba abin da muke so mu gane ko abin da muke so mu tabbatar shine ɗabi'ar da wasu mutane suke yi idan mutum ya zo zai mutu saboda baya zaman lafiya da wata daga cikin iyalansa ya je ya haɗa baki da wata matar ya bata wani gida da ba a san da shi ba a ya ce gida kaza gida kaza hajiya na baki ko da ya ɗauki takarda ya rubuta cewa ya bata tunda ya yi ne da niyyar ya cutar da sauran da wannan kyautar ba halarta ba ko kuma ya zaɓo wasu ‘ya'yansa waɗanda su ya fi son uwarsu uwarsu ita ake su ko uwarsu ita take da fawa a gida ko ita take da iko a gida ko ya fi jin tsoron uwarsu so idan ya zo an ga zai mutu sai a zo da takaddu a ce alaji ka ba mu kaza alaji ka ba mu kaza ita cewa ya bayar ya bayar ya bayar ana rubutawa wani ma har a dauki hannun sama a dambara masa cewa ga shi yayi ya bayar shi ma wannan bai halatta ba a bisa ga'ida daman uba bai halatta ya ware wani daga cikin ƴaƴansa ya masa wani kyauta bai ba wani ba kamar yadda wani bawan Allah ya zo ya bada kyauta ga gona wa dan shi bai ba wa wasu ba cikin ya'yan ya zo ya gaya wa iyalinsa yake cewa gashi na ba wa wani gona sai ta ce ka gaya wa annabi wannan kyauta ya ce ban gaya masa ba sai maza Allah ya ce to sai matar ta ce to ka je ka gaya wa annabi dan ya shaida saboda kada a samu fitina daga baya kuma in Allah ya yarda da wannan kyauta to annabi ai zai yi recommending kyautan zai yarda da ita ya amince da ita yana zuwa ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kullu waladika na'altahu duk ƴaƴanka kowa ka ba shi kyautar wannan gona sai bawa Allah ya ce a'a sai manzo Allah ya ce to tashi ka bani guri fa ashhid ala hada ghairi ka je ka nemo ne ma shaida ba ni ba ni ba na karban shaidar da za a zo a ware wani yaro a bashi kyauta ba a ba wani ba a wata ruwayar manzo Allah ya ce fa inni la ashhadu ala jawr ni ba na yin shaida akan zalunci Bana na shaida akan zalunci kenan zalunci ne wani uba ya ware wani abu cikin ƴaƴa ya ba wani wani bai bayar ba kuma yanzu ku duba abin da ake yi sai a ware wani a bashi kuɗi miliyoyi yana business sauran yaran suna ta fama keken da za su ba su da shi wani kuma saboda uwarsa ita take da fada a wajen alaji so su suke ta zukan alaji suke ta cire kuɗi an saya wani gida a can an saya wani gida a Abuja wani an sai masa wuri a kaza wani an sai masa kaza wani an bude masa babban shago wani da ya aure an kashe masa kuɗi wajen naira miliyan ashirin wani an gida mai katafaren gida wani an sai masa wata mota ta yanke ainihin wato kauna subhanallah amma sauran yaran shiru ba labari idan an yi wa alhaji magana ya ce to ba kudi na bane ba ka bane amma shari'a kudinka ne amma shari'a tana da hakkin ta yi ta sarrafi a cikin duk abin da za ka yi wannan yana da kyau yan uwa mu fahimce shi mu gane ba a ware wani yaro a ba shi kyauta ba a ba wani ba ko mace ne ko namiji haka kuma a nan muke so mu kira ga mutane ɗabi'ar da mutane suke mutum kafin ya mutu ya raba gadansa akwai wanda idan ya gungura ya gungura ya ga cewa ya kusa kwanciya kwanciyar da ba zai tashi ba to sai ya zo ya zauna takarda da biro wai da kansa zai rabon gado duk ƴaƴana mata wance da wance na ba su gida a kaza gida a kaza gida a kaza kurin yadda tsarin sai bayan da Allah ya raba ba wane wane na ba kaza wane wane na ba kaza wane wane na ba kaza ko kuma mata na gida na kaza na ba ko kuma kwaduri kaza a ba wani a ba ya raba gadon sa da kansa bai mutu ba an taba raba gado ba mutu ba an taba raba gado ba mutu ba gado ma bai zama gado ba sai da mai dukiyar ya mutu ai to wannan ba daidai ba ne gargajiya ne saba shari'a ne saba addini ne ba daidai ba amma mun yi magana akan wasiya ya halatta mutum yana da kuɗi ya bawa duk wanda zai bawa kyauta wani abu yan uwa ne dangi ne a cikin ɗaya bisa amma in ɗa ne kuma to bai halatta ka ware wani ɗa ka bashi ka hana wani ba kun fahimci wannan tayyib wa fil akhirah ko wa fil akhirati minha a ƙarshen ayar aka ce min ba'di wasiyatin yusabiha aw daynin ghayra mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim a ƙarshen aya aka ce mutum bayan yayi wasiya kaji ko za a raba gado ne min ba'di wasiyatin yusabiha bayan wasiyar da mutum yayi kenan ba a raba gado sai an cire wasiya ba a raba gado yan uwana sai an cire wasiya sai a duba me alhaji yayi wasiya me hajiya ta yi wasiya me wane yayi wasiya sai a ware audai ne ko kuma bashi ba a raba gado sai an biya bashi sai an duba an gani ba abun alhaji ko komo ba abun hajiya ko komo yalla bai ba abinsa ko taro idan aka tabbatar babu kuɗin bashi to sai a zo a raba gado kada wani maciyin gado ya zo ya zauna yana zare ido ba a biya bashin mamaci ba ba wannan ya saba wa aya dan Allah ya ce min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghayra mudar ba tare da ainihin wato cutarwa ba wasiyatan min Allah wannan wasiya ce daga Allah wallahu alimun halim lalle Allah masani ne halimun mai juriya da hakuri tabaraka wa ta'ala wali gauli sallallahu alaihi wa sallama saboda kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi sallama la darara wala zirara man darra darrahu Allah wa man shaqqa shaqqahu Allah manzon Allah ya ce to babu cuta babu cutarwa la darara wala zirara kakka cuta kada a cutar da kai kada wani ya cuce ka kai ma kakka cuci wani wasu malamai sun ce ma'anarsu daya kawai ba cuta shine la darar wa dirar wasu suka ce a ah, akwai bambanci tsakanin darar da dirar kamar yadda ya zo cikin jami'ar ulumi wal hikam na ibn rajab yi bayanai da yawa akan wannan hadisin la darar wa duk wanda ya cutar da wani shi ma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi sakayya akan sa akan wannan cutarwa sannan duk wanda ya kuntata wani a cikin wasiya ko wani abu na rayuwa to shi ma Allah zai kuntata masa shi ma Allah zai jefa cikin kunci Allah kiyaye akhrajahu ad-darqutni wal hakim an abi sa'id al-khudri imam ad-darqutni ya fitar da wannan hadisi da imam al-hakim daga abi sa'id al-khudri وافق الذهبي ala على sahihun صحيح على Imam مسلم امام الذهبي yayi tariya da imam al-hakim dangane da cewa hadisin sahihi ne ya yi tariya da imam al-hakim cewa hadisin sahihi ne a bisa sharadin muslim ولو أنه حديث حسن كما قال النووي في الأربعين zance ne mafi kyau mafi inganci hadisi ne hasan kamar yadda imamu nawawi ya faɗa cikin arba'in nawawiya da ibnu taymiya a cikin alfatawa li turuqihi wa shawahidi al kasira saboda hadisin yana da hanyoyi da shaidu da masu yawa wa qad dhakara al hafiz ibn rajab fi sharh al arba'in hafiz ibn rajab ya faɗa a cikin sharh al arba'in arba'in nawawiya thumma kharrajtuha mufassalan fi irwa'il ghalib malam yace na fitar da wannan hadisi bayani dalla dalla a cikin littafin irwa'ul ghalib rakamin hadisi na 888 abu na goma sha ɗaya wal wasiyatul ja'izatu al wasiyatul ja'iratu batilatun marduda لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجه الشيخان في صحيحيهما وأحمد wa ghairuhum wanzur lahu al-irwa mala yake cewa wasiya ja'irar wasiya wasiya azzalimar wasiya ma'ana wasiyar da aka yi dan zalunci wanda aka kauce kenan ba a yi adalci ba an yi son zuciya wannan wasiyar batacciya ne abin juyarwa ne saboda manzo Allah yana cewa cikin hadisi na Bukhari da Muslim da imamu ahmad kamar yadda ya kawo cikin irwaul ghalil annabi ya ce mana hadasa bi amrina hada duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan lamari namu wannan addini namu ya kirkiro wani abu sabo alwasiyatul ja'ira wasiya da aka yi ta ja'irci ta zalunci kaga wani abu ne sabo da aka kirkira ko ba haka bane ba to fa huwa raddun an ba za a karba ba to kenan kada ku yi aiki da wannan wasiya da za a tarar da wani alhaji ya yi wasiya ya ɗebo su maƙudan kuɗi ya ba wani yaro ya hana sauran to a lalata wasiyar da za a tarar ya ware wata matarsa watakila wacce take ita mai ɗan dama dama ne ya tara mata dukiya ya bata gidaje an bata motoci to a lalata wasiyar ba ta yi ba saboda manzo Allah ya ce duk abin da aka kirkiro shi ba addini na ba to an miyar wala hadisi Imran bin Husayn sannan kuma da riwayar Imran ibn Hussein anna rajulan ataqa indahu inda mautihi sittata rijla sittata rajla lam yakun lahu malun ghayruhu فجاء min Al-Arabi, fa رسول الله Sallallahu الله wa sallam بما صنع wani mutum yayin da ya zo mutuwa sai ya enta, wato rajula. in an ce rajula jam'u ne na rajil rajul wato mazaje mazaje cikin bayi guda shida ya yanta ya ga zai mutu kuma a duniya bayi da wata dukiya in ba waɗannan bayin guda shida ba saboda ya bukulu da bakin ciki wa wanda za su gado guda shidan gaba ɗaya ce dinna me da ku ku zama me ku zama yaya duk kun zama yaya ko bai da komai magada suka tashi ba abin da za su gada don kowane bawa ya zama da ba ya samu freedom ba ya samu yanci sai kama gaban shi faja'a warasatu min al-arab mutanen kauye cikin magadan sai ga sun zo dan uwansu ya mutu zo su karbi gado sai suka ai babu kowane bawa da za a ci gado kawai ya miƙe ya ƙara gaba ya ce shi ma ya zama ɗayan ba su tsaya ko ina ba sai suka wuce gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suka ba wa manzon Allah labari fa akbaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima sana dangane da abin da ya aikata suka ba annabi labari qala awa fa'ala zalik annabi yace yanzu mutumin nan haka ya aikata haka mutumin ne yayi bai da komai a duniya sai mutum shidan nan kuma yanta su gaba daya قال لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه annabi ya ce da mun san wanda abu ya yi da insha Allah da ba mu yi masa sallah ba ta allah ta ga kaga hadarin wasiya ta zalunci ko قال فأقرأ بينهم فآتك منهم اثنين ورد أربعة في الرق maza Allah ya ce ina kunye duk ku zo gaba daya mutane shidan sai annabi ya ce to dole za a mayar da hudu a cikin ku su zama bayi biyu kuma su zama yaya a bisa ka'idar 1 over 3 ko ba ka bane zai yi wasiyar ɗaya bisa uku ne ko to gaba ɗaya bayan ya ɗiba ya yanta su sai annabi ya ce to ku zo suka zo ce to dole biyu daga cikin ku za su zama yaya Ko da kuma za su zama bayi za su koma ruwa yaya za a yi za a yi hayaniya za a yi kaza a'a sai annabi ya ce a yi ƙura'a eh sallallahu alaihi wasallama kawai sai aka yi ƙuri'a tsakaninsu aka yi ƙura'a biyu suka ci hudu kuma ya ce ku koma ruwa magada kuma aka ce ku zo ku ɗebi waɗannan kuɗin ku ku raba su a matsayin gado kaga adalci ke to amma yanzu malam baka da hukumar da za ta yi maka wannan duk cutar da mutum yayi in zai mutu ba wanda zai gyara ma ya ce a kuɗinsa ne ba haka yi ba shikenan to malam daɗin ilimi kenan daɗin sunna da yin karatu na sunna da fahimtar addini da wayewa sai ga mutum ko yana da wadata ba zai rude ba amma wani yana da wadata na rudewa ake sai ya je ta shirme akhrajahu ahmad wa muslim bi nahwihi wa kadha at-tahawi wal bayhaqi wa gairo. wa ziyadatu li muslim wa ahmad fi riwaya wannan hadisi imam ahmad ya fudda shi da imam muslim makamancin sa haka imam tahawi da imamul baihaqi da wasu su duk malamai sun ruwaito karin da aka samu a ciki din daga imam muslim ne da imamu ahmad da aka sa lam yakun lahu malun ghayruhum din riwayar muslim ne da riwayar imam ahmad abu da goma sha biyu walamma kana الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم yayin da ya kasance da yawa yawa cikin mutane a wannan zamani bid'a a cikin addini shine ya rinjaye a cikin lamarinsu wala siyama fi ma yata'allaqu bil jana'iz musamman ma a cikin al'amuran da suke da alaka da jana'iza kana min alwajib an yusiya almuslimu bi an yujahhaza wa yudfana ala sunna amalan bi qawlihi ta'ala sai ya zamanto wajibi ne tunda kuna rayuwa a zamanin da al'umman nan tana fifita bid'a akan sunna yawanci bid'a mutane suke akan sunna idan ka zo da sunna gani ake da kamar ka zo da sabon abu bakon abu to wajibi ne kowane mutum musulmi da yake sha'awar sunna yake son sunna ya yi wasiya a shirya jana'izarsa a shirya masa gawarsa kuma ya sa a ce a binne shi ala sunna a bisa sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama kada ka bari a yi maka bid'a bayan ka mutu ka rubuta ka rubuta ka ce a maka wanka irin da yadda aka yi wa annabi abinda shari'a ta tanadar a yi wa musulmi wanka a yi maka babu wani karatun wankan gawa ya gamda ya ilu ya damda ya ilu ya sarma ya ilu ya gagau gagau ya waye ba a wannan dan ba a ruwaito ba ko ba ka bane ka sa ko wanda suke zuwa su yanta wani barazana wai wankan gawa ma wai sai wani da wani waya ko wani karatu da ake kuma ka nemi karatu wankan gawa nan ka rasa shi a kowane littafi a zo ana kira ana wanke maka gawa ana kiran sunan aljanu ana shirka to gwanda kai wasiya kuma wasiyar ma kai irin yadda mai wannan littafin ya shi kasirin albani shi ne zo rasuwa sai wasiya ya ce in na zo na rasu waɗanda za su mu wanka da ɗana wani da wani makocina ban yadda kowa ya zo kan gawa ta ba in ba wani da wani ba so za ka iya faɗa ka ce ko mutuwa ka yi da wane da wane ka yadda da addinin su ka yadda da aƙidar su ka yadda da mu'amalar su ka yadda da taƙawar su su kake so su yi maka wanka sallah kuma wane da wane in ba wane wane in ba wane wane su ka yadda su yi maka sallah sannan kuma kabarinka idan an je abun ne ka kamar yadda shari'a ta ce abun ne ka kar a zo a jibga maka ƙasa da bulo nauyi sai maka yawa yawwa saboda shari'a ta ce iya taki ɗaya wannan shine tudun kabari kare wuce wannan taki taki ɗaya kada ya wuce nan so duk wanda aka da aka tsora masa bulo aka yi daki aka yi wani siminti aka yi wani tile aka wani sa wani menene to duk an yi bid'a an wuce gona da iri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Ali bin Abi Talib yace dauki magirbi dauki madoki yace ka je kabarin baki a duk kabarin da ka tarar ya wuce take ɗaya ka sare shi haka ali bin abi talib ya je ta sare kabarruka waɗanda aka yi sun wuce take daya wannan shine sunna a ai ruwa za ta ɗebe ai ai ruwa zai zo ya ɗebe ai za a daɗe ya burma a rinka zuwa ziyara mana ba sai a rinka ciko ba ko ba haka bane in ya burma a cike shikenan abu mai sauki ko kuma a yi masa tono mai tsirfi amma sai a zo a tona kabari dan kit haka a sama mutum kurin ka gaggawa ma a sama take ba dole ruwa ya zo kwashe ba ku yi tono mana ku yi shi zurfi ya kai kamar gwiwa mutum ko kasa ko sama da gwiwa a jefa mamacin can cikin ƙasa ku tura masa ƙasa yadda kuke so in so sai zama dan take wannan ɗaya ya isa to amma ba za a yi tonon mai zurfi ba sai a yi shi dan kit sannan a zo kuma a yi bida wannan ba daidai bane a yi kokari a gyara to shine malam yake cewa tun da yanzu zamani ya zo al'amuran mutane bid'a suke fifitawa akan sunna to a yi kokari a yi wasiya mutum ya ce a yi masa na sunna ka huta in ma sun saba ba ruwanka ya ce saboda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa alikum naran wa quduha nas wal hijara alaiha mala'ikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun cikin suratu ta'rif ya ku wanda kai imani ku tsare kawo kanku da ku da iyalanku daga wata wuta wanda wannan wuta din makamashinta mutane ne da duwa. la ilaha illallah wutarka ta duniya ice kake saya da kirara ka sa ka zanzir ka kyasta a shana wutar ubangiji a lahira wannan dan adam da kaga yake yawo a bayan ƙasa su za a zabga mata wannan manya-manyan duwatsu da kake gani su ne ake turawa ta yi ta ci to yi kokari kai aikin kwarai kada ka zama cikin waɗanda su ne za a yi amfani da su wajen makamashin wutar jahannama wal iyazu billah a'adana Allah wa ajarana Allah ya tsare ku kiyaye kanku da iyalanku wannan wuta wadda makamashinta mutane ne da duwatsu a kanta akwai mala'iku ghilab waɗanda ba rahama a tattarinsu ghilab malamai suka fassara ghilazun la rahmata indahum ba san ta bai daman ba a yi su ma don su tausaya ma ba yawwa in sun tausaya ma ba za su bi umarnin Allah ba kenan dan aljanna ya je can duk wanda ya shigo wuta kuma dama azaba ce dama wuta gidan rama ne ba gidan rama ba ne gidan azaba ne masu kauri shidadun ma'abuta karfi la ya suna Allah ma amarahum ba sa saba wa Allah abinda Allah ya umarce su wa na mayu yu'marun kuma suna aikata duk abin da aka ce su aikata so ka kiyaye kanka ka kiyaye iyalanka dangane da wutar da za a jefa ka je ka ci karo da waɗannan mala'iku zabaniyawa Allah ce sanarwar zabaniya suna nan da makata a cikin wutar jahannama suna fisgo mutane kana wucewa a suna fisgar ka su dama a cikin wutar suke su ba san zafinta ba Allah ya musu sinadarin jikin su ba sa jin zafinta su za su yawo a ciki subhanallahi alazim ai dan adam malam yana da babban aiki a gaban shi wato malam baka da kwanciyar hankali in ba ranar da ka mutu ka tarar da kanka Allah ya saka a aljanna ba wato muna da babban tashi hankali a gaba yanzu kaga a duniya ana yin jarabawa ko jarabawar makaranta ko ta jami'a ko ta kwaleji ko wani promotion ko mutum yana Allah Allah Allahumma sallim ala musa yana ce taimaka mun da addu'a a agaza mu yana gaya mutane ko to amma mutane sun manta da jarrabawar lahira waye yake zuwa ya ce a taimaka masa ya ci jarrabawar lahira waye ne wa qalilun mahum kaɗan ne wanda zai zo ce dan Allah ka taimake da addu'a ci jaraba lahira kai waye yake zuwa yake ce yan uwansa taimaka masa ma ya ci jarabawar kabari ma ba damu da ita ba subhanallah to ku kiyaye kanku daga waɗannan ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك saboda haka sabon manzan Allah so kasance suna yin wasiya da yin haka da. والآثار عنهم بما ذكرنا كثيرا sahabbai fa sun yi wasiya in za a binne su fa ga yadda za a yi musu asar asar maganganun sahabbai akan wannan suna da yawa Wala ba sa min al-iktisari ala ba'dha malai ce ba laifi za mu takaitu akan ambatan wani bangare daga ciki alif na daya an amir bin sa'ad bin abi waqqas daga amiru dan sa'ad dan abi waqqas amiru dan sa'ad dan abi waqqas Allah ya kara musu yadda anna abahu qala fi maradihi alladhi mata fihi babansa Sa'd bin Abi Waqqas suna da cikin manya-manyan sahabbai da Allah ya yarda da su da Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu da Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan wannan Sa'ad bin Abi yana cikin yan aljanna yana cikin as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansari amma ga abin da yake cewa ɗansa alhaiduli lahdan idan kun zo tona mun kabari kumun kabari irin na lahadu alhidu li lahadan ku mun tonan kabari irin na lahadu tonan kabari irin lahadu shine ga ainihin uwar kabarin wannan kan teburin nan shine uwar kabarin babban kenan to sai kuma a zo a yi ainihin wato mai zurfin a zurfafa shi a tattono a tattono ya ta tafiya ta tafiya sai an je can ƙasa sai a fafako shi ta alƙibla sai a fafake shi iya faɗin mutum iya tsawon shi ta yadda idan aka tura mutum a cikin lahadu din in aka zura shi in an je karshe aka turo shi cikin kogon to wanka lega ma ba lalle bane ya gan shi idan an tura cikin kogon kamar dai kogo ne sai a sa bulo bulo bulo bulo bulo a bayan sai a lullube da ƙasa shikenan shi kabarin lahadu ana iya sa mutum uku hudu biyar shida ma kamar yadda ga durowa din nan ta katako irin wannan durowa kaga za a yi ɗaya a ƙasa a dada wani daya a sama a dada wani daya a sama to shi ma wannan kabarin lahadi aka tona shi ya zurfi wannan wannan wannan shine kabarin za a tona shi ya tafi zurfi to sai an je can ƙasa za a fafaki ƙyar ƙyar tana can ciki in an tona ta ƙasa ainihin wato kogon kenan sai a dada yin sama kuma a dada farkar wani kuma sai a dada yin sama sai a farkar wani ko kuma idan an yi tonan mai zurfi aka fafake kasa aka sa mutum an sa mai bulo to sai a bar shi ba za a binne ba ai an sa bulo to idan wani ma ya dada mutuwa to ta sama da shi kamar kamar sama da shi sai a dada fafakewa sai a dada zira wani kamar misalin wata durowa ce haka da zaka zira wani haka to sai a dada sa masa bulo bulo a bayan sa a toshi to sai a je sama da shi ma a dada tono sai a dada wannan shine lahadu to irin wannan kabarin shine aka binne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu kuma a nan shiyar mu a nan ƙasar mu Najeriya galiban yawanci an fi yin shakku shi ma shakkun ya inganta wanne ne shi wanne ne kabarin shakku shine kamar yanzu wannan wannan teburin shine uwar kabarin babban da shef dinsa da komai an dauke shi to za a dan tafi da shi zurfi kaɗan to idan an je sai a fafaki iya faɗin mutum iya tsawon mutum sai a yanke shi iya a makaifa haka ai mutum ana auna shi ne iya nan tsinsa ba wai fadin tumbinsa ba to sai a fafake yar a tone a tone a tone idan ka lega za ga yana da matakala ɗaya kenan to wannan shi ake sai da shi a shakku wanda ake fafakewa tsakiyar sai a zira mutum in an zira sai a ɗora bulo ko azara ko tukwane ko ganye ko itace sai a jera masa sai a tura ƙasa kuma wannan shi ake ce da shi a shakku malamai suna cewa lokacin da aka zo za a binne annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi sabani a wani kabarin za a binne shi sai aka tura wa masu tonon kabari guda biyu a madina akwai wanda ya kware akan allahadu akwai kuma wanda ya kware akan ashakku sai aka ce wanda Allah ya zaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai fara zuwa sai sai mai tonon kabarin Lahadi shi ya fara zuwa da ka sai ya je tona to da shine aka binne manzo Allah to shine Sa'd bin Abi Waqqas a nan gurin yake cewa mai alhidu lil hadad wansibu alayya alliban nasban ku dora mun tubali bulo ina irin bulo din nan na kasa shine alliban a daddora da yadda suke yi idan an binne mutum sai a kwantar da bulo bulo bulo bulo daidai fadin ramun da sai rufe kama suni abi rasulillah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka yi wa annabi ka ga masu san sunna ko ku yi min lahadu ku ɗauko bulo bulo bulo bulo ku sa mun kamar yadda aka yi wa annabi haka nake so ku yi to shi yasa mala albani yace anan yana da kyau mutum musulmi yayi wasiya shi ma ya faɗa idan an zo binne shi a yi masa tonan kabari irin na annabi idan kasar su inda kake irin wannan ake yi sai ka yi wannan idan kuma ba irinsa bane sai ka bari a yi wanda ake yi dan ya fi ƙarfi sannan kuma a yi maka kada a yi mukhalafa shari'iyya a cikin binne ka kakka bari a yi maka bid'a a cikin kabarinka ko wajen binne ka a zo a ajiye maka wasu zo su yi ta wasu salatai wanda ba su da asali ko ba ka bane ba yawwa kada ka bari a yi ma sai na abdullahi dan umar wata rana ya zo wucewa akan ainihin wato a wata makabarta sai tarar da wasu mutane dan uwansu ya mutu sun zo sun binne shi suka yi masa rumfa suka masa rumfa a kan kabarinsa suka dan zauna suna dan ɗauke masa kewa sai zo ya ce kufa daga ina me kuke yi iska ce ai dan uwanmu ne ya rasu muka masa rumfa ko muna dan ainihin wato ɗauke masa kewa sai ce ita rumfar ta me suka ce saboda zafin rana muna rage mai zafi ya ce ku cire rumfar in ji abdullahi dan abbar dan umar ya ce ku cire ta ya ce ya zulluhu amaluhu aikin da ya a nan duniya shine zai masa rumfa yawa ba wai wannan rumfa da za ku yi ba ya kuma baza su don ba amfani wannan zaman ko ba haka bane kowa ya kama gaban su ya tafi ka duba malam duk yanda muke son ka duk yanda muke kaunar ka duk yanda muke shaukin ka wallahi yau kana mutuwa gobe muna Allah Allah gari ya waye mu dauke ka dan kada ka yi wa mutane wari fa kuma sunna ce ta rayuwa a dauke ka aje a tona rami fa ka duba mutuncin ka alaji alaji duba darajar ka duba kiman kamala yalla bai amma a je a tona rami cikin kasa mala ko wurin juyi fa ba za a safa ba kayan da zaka wai in ka gaji wai wai ka dan juya haka wallahi ba za a ma ba a hakan nan a makaifan nan haka za a zira kamala a zira ka ana bismillahi wa ala sunnati rasulillah sunnar manzan Allah shine a saka a tura ma kasa ɗanka da ya fi son ka yake kaunar ka shine zai ce a tattoshe nan idan an bar rami wani zai ce a ah, toshe ko fanka babu ba wutar lantarki ba kujera ba AC ba fanka ba komai daga kai sai aikin ka sai mutum ya zo ya zauna a wannan duniya yana ɓata lokaci ana ta rikici da kai akan sallar jam'i ba ka iya yi ana ta rikici da kai akan aƙida ka ka ka gyara aƙida kana shirka kana bid'a kana bautar wani Allah amma wa'azi amma wa'azi ka kasa fahimta subhanallah ku rinka tuna wannan kwanciya ta kabari wannan hadisi Imam muslim ya rawaito shi da Imam al-baihaqi wa ghayruhuma ba ana abi burda ta qala daga abi burda ya ce ausa abu musa radiyallahu anhu hina hadarahu al-maut qala idan talaqtum bi jinazati fa asri'u bi al-mashya ولا تتبعوني بمجمر ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب ولا تجعلن على قبري بناء وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو سالقة أو خارقة قالوا سمعت فيه شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث نبي شين دقى أبي بردة Allah ya kara masa yarda yake cewa abu Allah masa rahama abu Musa al-Ash'ari Allah ya masa yarda shine Sa'd bin a a a a a wannan Abdullah bin Qais kenan idan Abu Musa ne wasu kuma suna cewa Sa'd bin Abi Waqqas yayi wasiya yayin da mutuwa ta zo masa din wasiya yayi yayin da mutuwa ta zo masa yace idan dalabtum bi jinazati yayin da kuka ɗauki jana'iza ta yayin da kuka ɗauki gawa ta fa asri'u biyal mashiya ku sauri ku kai ni kada ku gaggawa kada ku saibi saboda annabi yana cewa a wata riwaya idan mutum ya mutu a gaggauta shirya shi a a binne shi idan mutumin kirki ne kun rage idan mutumin kirki ne in ba ku kai shi da wuri ba kun rage masa ni'imar da zai samu a cikin kabarin kun rage mai kun ajiye shi yanzu a nan duniya shi ba a sama ba shi ba a kasa ba ko ba haka bane na biyu kuma idan mutumin sharri ne to kun ajiye sharri a gidanku me ya amfanin ku bar sharri a wajen ku ba wanda ku dauke shi ku tura shi ba kada sharri ya zo ya shafi wani bayan ta ku salihatan annabi ya ce idan ga nan ta kwarai ce saliha ne za ta rinka cewa kaddimuni kaddimuni kaddimuni ku yi maza ku kai ni ku yi maza ku kai ni ku yi maza ku kai ni mazala ce wa in taku gairu zalik idan kuma ba haka bane ba salihar gawa bane gawa ce ba ta kwarai ba za ta rinka cewa ya wailaha aina tazhabuna biha ya kaitonta ina za ku kaita mutum yana ya kaito na ina za ku kai ni ina za ku kai ni ku dawo da ni ina za ku saboda masifar da zai je tara a gabar la ilaha illallah ya ce to ku maza ku tafi da ni kuma ba a so ana tafiya da gawa ana tafiya ana saibi kasa akwai wanda ake yadda ka san faleti ake cap cap cap cap dab dab idan wani babba ne ko na wannan ya saba wa sunna a yi maza a ainihin mai a tafi da mutum a kai shi ba a ce ba kuma ana tafiya ana zikiri ka sa akwai masu ana tafiya ana zikiri ana hankali hankali ana kuma zikiri ana amsawa la ilaha illallah la ilaha illallah an yi mutuwa kenan za a raka gabari bai zo a sunna ba ma'ana annabi bai ce in wani ya mutu a raka shi da la ilaha ba la ilaha tana da kyau ala sa albarka amma wannan wurin ba bugiranta bane haza wassalam ba fada ba zagi ba cin mutunci so duk wanda aka yi masa wannan to ya tabbatar an yi masa abin da ba annabi ya ce yi ba kuma ba haka aka yi wa abubakar ba ba haka aka yi wa umar ba ba haka aka yi wa usman ba yasa wani yana zuwa an ko ta gawa ne sai irin masu amsa wannan kawai sai ya daga la ilaha illallah ashe ta ahlus sunna ne sai wani ya ce kai ba anan ba ba ce munan abin da ya tabbata a sunna ake malam zaman lafiyar kamala ka a shirya maka ita a kai ka kamar yadda annabi ya ce shine zaman lafiya yace wala tutbi'uni bi mijmarin kakku bi ni da gaushin wuta al'adar su a da lokacin jahiliya da suke idan mutum ya mutu sai a raka shi da gaushi don Allah ka duba karancin tunani mala wuta da ake neman tsari da ita fi sabilillahi ba ana <laughs> Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama ko ba ka bane ba kullum addu'a ke mutum ya mutu ka zo ka bi shi da gaushi a ina ai bai yi bai. wannan min adati jahiliya wala taj'alunna ala lahadi shay'an yace kar ku yadda ku sa wani abu na gini akan Lahadu na kabari na na lahadu kaga wannan yana nuna haramun ne gini akan kabari ina wannan suke gina daki ko suke gina bulo wani ma za a yi shi ma kato kamar dakin kaba tafke ki har ma rumfa ake a rumface shi a sa masa fanka da AC da komai akwai wani kabarin ma har rigar kaba ma aka sa masa yanda kaga ɗakin kaba din an rubuce shi wallahi kabarin wasu haka ake to kaga dai waɗannan bayan Allah da suka rayu abokanan annabi ne suka ce kan ku dora komai akan na sannan kuma yace kada a yadda a sa masa wani abu da zai shiga tsakaninsa da ƙasa shawon yahudu baini wa baina turab ka a samu wani abu da shiga tsakanina da ƙasa ka a samun shimfiɗa ka a samun katifa ka a samun bargo mai laushi ku zube ni kurum a ƙasa Sufyan ibn Sa'id ne sauri wata ran aka ga yana bacci a ɗakinsa ba filo ba komai ya tara ƙasa tarin ƙasa yake filo da isha aka tambaye shi ya imam babban imam shugaba a hadisi manya manyan malaman duniya ya aka yi kike haka cewa ina wannan ne dan in tina filo na na kabari ko gai an binne mutum ana wannan filo ba wallahi mala a kansa mutum zai filo da shi ba katiba ustaz ba AC ba window yace ko shimfiɗa kar ayi to wannan yake nuna mana al'adar da ake ta yi wa mutane akwati a sa mutum a cikin akwati kamar dan kirista kaga wannan ya saba wa aikin salaf a sa mutum a ƙasa kamar yadda aka sa manzon Allah a ƙasa sallallahu alaihi wa alihi sallama wala tajalunna ala qabri an shine muke bayani kar ku gini akan kabari na wa ushidukum anni bari'un min kulli haliqa kuma ina shaida muku ni na barranta ga dukkan wato wanda suke zuwa sai halq aski da a lokacin jahiliya idan wai mutum ya mutu wai yana da gata sai yan uwansa mata duk sai su je su yi aski kwalko ba fa ka duba gashin mace baya amma sai ta sa a yi mata malu ta share kan tas wai alama ne na cewa tana cikin matsala tana cikin damuwa yace to duk halika duk mai zuwa ta yi aski ko namiji ko na mace saboda an yi mutuwa to ni na barranta bana da bukata jama'a ana koya mana ne dan kada fa mu bari mu ma idan mun mutu a zo a mana wata bid'a ta mu ta kasan mu aw salika salika shine raf'u sauti bil masu kuka wai wayo Allah na shiga uku danga ta rushe mama momi ya kwanta yau wa zai biya wasu momi kudin makaranta a wa zai biya su momi kudin makaranta Allah baya nan yau ina za mu je ina za mu sa ba inda za ku je nan din dai min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ba inda za ku mutuwa ne dole a mutu kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un to ba a son daga sauti da kuka rabu saut amma kuka na zubar da hawaye mun yi karatu mun faɗa cewa ba ne amma ihu wayo wayo ka akwai masu kukan kera a gama ci ta zo har da wani guda a yirrai sannan a zuba kuka da a jahiliya yadda ake mana in kana da gata ne za ma kuka iya gatanka iya yawan kuka a jahiliya kenan to shine tunda shari'a ta hana yace kar a yadda a mun kuka to kai ma ka ce kar a maka kuka duk mutumin da ya bari aka masa kuka bai hana a masa kuka ba ya tabbata a riwaya cewa Allah zai masa azaba da kukan da mamata kukan da rayayyu suka yi masa fa innal mayyita yu'azzabu bi bukai ahli alai ana yin azaba wa mamaci saboda kukan da danginsa da yan uwansa suka yi masa waye ba za a yi masa ba sai in yayi wasiya ya ce kar ai kaga amfanin wasiya ku tun yanzu ka rubuta ka ce kar yi kuka so ko da an zo an maka kuka baka da matsala amma in baka hana ayi ba ko kuma ba a san cewa aqidar ka ta yarda da kuka ba aka zo aka yi maka to wallahi suna ma kuka suna shan wahala kai ma kana cin duka alkawari ne haka annabi ya faɗa au khariqa khariqa shine masu tsaga riga akwai wanda idan an yi mutuwa sai mutum ya kama nan kwalar rigar saka ana ba da labarin a mutu fa sai ya baje ta ce ta a wannan lalle ya shiga matsala to ya ce nai ma na barzanta da wannan babu ainihin wato kuka babu ainihin wato ya gariga babu aski kalu sami tafi shayan sai suka ce ah, wannan magana da ka faɗa ka ji wani abu ne daga annabi ya ce kwarai ko na'am min rasulillah sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhrajahu Ahmad wal Baihaqi bi hadha tamam da Imam Ahmad da Baihaqi suka fitar cikakken wannan hadisi da Ibn Majah bi sanadin hasan daga daga Huzaifa yace idan ana mitu fala tu'zinu bi ahadan fa inni akhafu an yakuna na'yan wa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anin na'i Huzaifa yace idan na mutu kada ku je ma ku sanar da mutane ka duba wadannan masu takawa mala ya ce in na mutu ma shelan ye kuwa na mutu na mutu kar a je a yi ya ce ni ina ma jin tsoron kar ya zama na'ayun da annabi hada dan akwai na'ayul jaiz akwai na'ayul muharram yada mutuwa shela mutuwa farinta a gidajen rediyo ana ta yadawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a wani ya mutu jiya wannan bid'a ne kamar yadda za mu zo mu karanta nan gaba insha Allah ta'ala kaga wannan sarrafin shi mutum ɗaya ma ce a kira ga kowa to amma abin da ya tabbata sunna za a gaya wa daidai gwargwadon jama'a da za su zo su yi mai sallah idan an yi sanarwa dan a zo a yi mai sallah wannan ba laifi bane ba yace ya ji manza Allah yayi hani akan nayi hadisin akhrajahu tirmidhi wa qala hadithun hasan wa rawahu ghayruhu nahwi wa sayati fi nayi bayani zai zo insha Allah akan annayi wa fil babi asarun ukhra ta'ati al mas'ala a babin akwai asar maganganun sahabbai da tabi'ai wanda zai zo a matsala ta 47 walima sabaka na gani na gani walima sabaka yace walima sabaka qala nawawi rahimahullahu ta'ala fil ويستحب له استهبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز ويؤكد العهد بذلك Also istihababi mai karfi kamar yadda imamun nawawi ya faɗa a cikin littafin al'adkar mutum ya yi wasiya wa iyalinsa cewa su nisanci abin da al'ada ta gudana ana yi idan an yi mutuwa na bidiyoyi akan harkar jana'iza kuma wannan lalle abun wato karfafawa ne ka karfafa umarni akan iyalinka kada ka yadda su yi maka wannan akwai dabi'u da ake yin waɗanda ba daidai ba na kurakurai wanda mu zo mu karanta su insha Allah tabaraka ta'ala irin rubuta suna bayan mutum ya mutu a kabarin sa a ainihin wato zo a rubuta da allo da waye waye wannan duk yana cikin bidiyoyi kamar yadda ya zo a cikin littafin al-madkhal na ibn al-hajj Allah masa rahama allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh